barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwar eka a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan yini mai albarka na 22 ga watan ramadan na shekarar 1447 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da sha daya ga watan uku na shekarar 2026 ta miladiya a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a cikin wannan wata mai alfarma muna karatu a cikin eh, suratul hashiri ayar da muka kwana a kanta a karatunmu da ya gabata ita ce aya ta bakwai yau bi izinin lahi ta'ala za mu dora daga ayar da take biye da ita wato aya ta takwas kuma ita ce aya da aka ranto mana yanzu Allah na cewa lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana Allah ya ce ga talakawa muhajirai waɗanda aka fitar daga gidajensu kuma daga dukiyarsu na aka fishe su daga gidajensu aka fishe su kuma daga dukiyarsu yabtaguna fadlan min minan lahiwar zuwana suna neman falala daga Allah da kuma yarda wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun waɗancan su ne masu gaskiya wannan aya wasu malamai suna cewa badal ne na abin da Allah ya faɗa waccan ayat ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahalil. ma Allahu ala rasulihi min ahalil ƙura. walillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil suka ce daga dhil qurba wal yatama wal masakin to su ne kaman fassararsu. waɗanda suka cancanta bisa ga waɗancan sufofi to su ne waɗannan muhajirun da haka za a ba da fai ga waɗannan muhajiru na waɗanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina kuma sun cancanci a basu saboda an fishe su daga gidajensu an fishe su daga dukiyoyinsu ce sa dukiyar banin nazir manzala sallallahu alaihi wasallam ya raba ta ne ga muhajirai su kaɗai. wasu malamai kamar ibn ashur sun ce da mutum uku kadai a cikin ansar da ka yi raba ta ga muhajirai su kadai sannan kuma su ansar ba su samu wani kashi da wani damuwa don mai aka ba muhajiru na ba a ba su ba to da haka shi ne nan Allah ta'ala yake cewa lil fuqara imana ga waɗanda za a ba ma in an samu fai bayan wannan na banin nazir shi wannan na banin nadir an riga an raba ya kare to nan gaba ma idan an samu irin wannan a samu ganima wacce musulmai ba su fafata yaƙi gurin samo ta ba kamar ta banin nazir to za a raba ta ne ga waɗanda suke tafe ga bayanansu a farko Allah ya ce lil fuqara il muhajirina talakawa muhajirai wanda aka fi su daga gidajensu da dukiyarsu da kuma wani ba karamin yabo ba ne cikin ayar bayan Allah ya ce sun cancanta kuma sai Allah ya yaba musu cewa talakawa ne su kaga talaka talauci ba abin yabo ba ne to amma abin da ya talauta su ɗin shi ne abin yabo da ya sanya su ta suka zama talakawan shine Allah ya ce allazina ukhrijo min diyarihim wa amwali wadanda aka tilasta musu barin gidajensu aka kuma raba su da dukiyoyinsu ba dan komai ba sai dan sun zabi su zamanto tare da manzon Allah sallallahu kaga kenan talaucin su ya auku ya samu ne saboda sadaukar wasu da tsaya wasu da kuma san addini da neman yadda Allah shi yasa suka yarda su rabu da komai su rike Allah to kuma wannan abin yabuwa ne Allah ya ce mata guna fadlan min Allah wa ridwana suna da falala daga Allah da kuma yarda su wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah da manzansa kuma ne shaida ce daga Allah Allah ne ya shaidu waɗannan muhajirai cewa suna bidan falalar Allah suna taimakon Allah da manzansa kuma Allah ya kawo conclusion a kansu shine ula'ika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya wannan shine wurretin ɗin da Allah ya musu Allah ta'ala ya ce su ne masu gaskiya kaga duk wanda Allah ya ce mai gaskiya ne zai yiwa daga baya zama mutumin banza saboda Allah in zai bada hukunci yana bayanin hukunci ne bisa ga masaniyarsa masaniyarsa ga yanda abu suke da yanda za su kasance nan gaba sabanin dan adam shi dan adam iyakarsa masaniyarsa da take takaitacciya shi ko Allah masaniyarsa ba takaitacciya ba ce in zai ce mutum mai gaskiya ne to tabbatacce mai gaskiya ne baka taba samu alkur'ani Allah ya ce wani mai gaskiya ne kuma zai zama mutumin banza ba baka taba samun alkur'ani Allah ya tabana mutumin banza ne zo kuma ya zama nagari ai ga mutane nan da yawa Allah ya ce mutanen banza ne kuma suna raye aka saukar da aya kuma suna ji kuma ba ga sun zo sun sauya ba kaga da sun sauya to kenan na sai a ce magana Allah ta zama ƙarya amma haka ba sai haka Abu Lahab na ciki Allah ya tabbata tabbata da Abi Lahab tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yasla naran zati lahab yana raye ake karanta wannan ayar saboda Allah ya san Abu Lahab ba zai taba musulunta ba har ya mutu kuma ya shiga wuta to kaga shi an karanta ayar kuma bai musulunta ba to kamar yanda aya ta sauka ta ce Abu Lahab ba zai taba zamantowa musulmi ba zai taba zamantowa na gari ba kuma haka ya tabbata haka wannan aya ta sauka ta ce waɗannan sahabbai masu gaskiya ne kuma aya ta tabbata kuma haka suka tabbata suka koma ga Allah a matsayin masu gaskiya kuma Allah ya yarda da su to kaga nan wani mutumin banza ya zo daga baya ya ce mutanen banza ne kaga shine mutumin banza ba su ba kuma ma'ana Allah yake karyatawa zai yiwa mu Allah ya ce da mu mutanen masu gaskiya nagari masu taimakon Allah da manzansa kai ka zo banza a banza ka ce wai maciya amana ne wai sun ci amanar Allah da manzansa kuma ba mutanen kirki ba ne kaga duk wanda ke bacin waɗannan sabai wannan kaɗai ya isa kasancewa wannan mutumin yana jihar Allah tun daga abin da Allah ya ce shi kuma ga abin da ya ce saɓanin abin da Allah ya ce to waɗannan su ne ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci wannan alfai su ne muhajiru, sai kashi na biyu na الذين تبوؤوا الدار wal من قبل hakanan fai yana cancanta ga waɗannan wanda suka tsuguni gida shine tabawwa tabawwa shine zama irin zama na gida matsuguni samawa mutum matsuguni shine tabawwa an gane Allah ya ce wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidiqin mun zaunar da bani isra'ila a matsuguni na gaskiya gana na sallallahu alaihi ya ce mana kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya kayin kariya a gare ni da gangan to yawa kansa matsuguni a wuta to wannan shine asalin kalmar tabawwa samun mazauni ko samun matsuguni to Allah ya ce wallazina tabawwa'ud dar da waɗanda suka zauni gida gida ana nufin garin Madina mana waɗanda suka zauni garin madina wal imana da imani a zahirin haɗafin sai nuna kamar waɗanda suka zauni garin madina kuma suka zauni imani an gane ko suka zauni imani alhalin kuma shi imani ba zaunarsa ake yi ba sanan malaman larabci suka ce irin wannan ibarar dama akwai ta a larabci sai ka kawo abu da ke da alaka da abin farko shi kuma na biyun nasa daban to amma saboda suna makwabtaka da juna sai ka jera su a kan wancan aiki kai ka ce shine nasa su su biyun gaba daya an gane wani magina cewa ra'aitu fili wa waqa muta'alliqan Saifan, wa Na ga mijinki a gurin yaki yana rataye da takwabi da bashi yana rataye da takwabi da bashi. daga ta kuma takwabi shi ake ratayawa amma shi ma shi ba ya shi ake ba rike shi ake suka ce to da haka kenan kun ga saboda suna makwabtaka sai ya kawo fi'ilin sai fi'ilin ya kunshi kai ka ce ana nufin an rataye takwabi da mashi alhalin ana nufin takwabi shi aka rataya domin shi aka saba ratayawa shi kuma shi ba rataya shi ake ba to amma an jera su a fili guda saboda mujawara to amma a balagance duk lokacin da aka irin wannan ana fahimta to haka nan ma da aka ce wallazina tabawwa'ud dara wal iman waɗanda suka zaune gida da imani an fahimci yadda suka zaune gida domin su suka zauna a garin madina Yin kabilihim kuma na gaba ma'ana gabaninsu gabanin muhajirai waɗanda suka zaune garin madina gabanin muhajirai kaga su ne ansar saboda madina garinsu ne nan suke zaune tun kafin muhajirai su hijira to kaga su Allah yake wa waɗanda suka zauni gidaje ma'ana suka zauni garin madina in qablihim gabanin muhajirai ma'ana gabanin su hijira haka nan wal imana kaga shi imana duk da cewa ya nuna kaman an zaune shi ne shi ma tunda an ce da babu udara wal imana suka ce takadirin sa wa alifu al imana tabawa udara takadirin wa alifu al imana kuma suka karbi imani ya kuma shiga jikinsu ya ratsa jikinsu ya ratsa jininsu to shine wal imana to da ka wanda suka karbi suka zaune garin madina suka kuma karbi imani ya ratsa su din qablihim gabanin muhajirai shi ma na akwai wani iskali cewa ba ana nufin sun karbi imani kafin muhajirai su karbi imani ba kaga shi mana ana iya fahimtar haka da aka ce sun karbi imani kafin muhajirai kana iya zaton ma'ana sun karbi imani kafin muhajirai su karbi imani aka ce a ana nufin sun yi imani kafin hijiran muhajirai kafin muhajirai su hijira ba sun karbi imani to shine min qablihim na gefen imani na gefen imani ma'ana sun yi imani kafin muhajirai su hijira ba kafin muhajirai su yi imani ba don muhajirai sun riga su yi imani Allah ya ce yi nuna man hajara ilai daga cikin siffar waɗannan mutane an sa mutanen Madina shine suna ƙauna ga duk wanda ya hijira zuwa gare su sun kaunaci muhajirai kauna ta ƙarshe sun kaunace su kauna wacce tarihi bai taba ba da irin wannan kauna ba da aka samu baƙi suka zo gari ko mutanen garin su karbe su suka nuna musu kauna to babu irin wanda tamsar suka yi wa muhajirai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla yan uwantaka tsakanin mutumin madina makka da ya hijira da mutumin madina ta kai ga mutumin madina zai je ya dan uwan nan nasa da annabi ya hada su da shi ya nuna masa dukiyarsa gaba daya yace daga yau na raba ta biyu rabi na ka rabi wa? har ta kai ga wannan zuwa nuna wa ɗaya sai ce ina da mata kaza zan saki guda ka zaɓi wacce kake so a ciki in saka ka aure ta wannan sai a gurin mutanen madina za haka Allah ce hibbuna man hajara ilai wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa jin wata damuwa shine haja asalin haja bukata kama abin da fasara ta nan shine kyashi da hasada da damuwa daga cikin abin da aka bai muhajirai duk abin da annabi ba muhajirai ba sa jin damuwa a zuciyarsu ba sa ganin ai tare da su muka fito yaƙi ai mu muka fito muka yi komai dan me za a ware su su kaɗai a ɗiba abu a ba su ba sa jin wannan saboda Allah ya taimake sun fi karfin zuciyarsu sun fi karfin shaidan shaidan bai raya musu irin waɗannan abubuwa da mummunar ɗabi'a ba da haka Allah ya ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu daga abinda aka ba su aka bai masu muhajirun da muhajirun kamar da muka yi bayani su annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ma dukiyar banin nazir waɗanda aka fitar sai ce walau kana wa yusiruna ala anfusihim kuma suna fifita su akan kawunansu walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata ga abu to sai su fifita muhajirai saboda tsananin kauna da Allah ya ba su da muhajirai a zuciyarsu da kuma karfin imanin yasa abu koda suna da bukata da shi to sun gwammaci su miƙa shi ga 'yan uwansu muhajiru na zo sarasa Allah ya ce man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihu duk wanda aka tsare daga ruwa a kansa to wannan shine ya samu rabo wannan ruwa tana tare da dan adam kuma shaidan bai kyale ka ka baya duk kai niyyar bayarwa zai ce ma karkai ba karamin namijin duniya kake ba da namijin kokari ka kwato kanka daga shaidan ka bada sadaka haka duk wanda kaga ya bada sadaka ya bada abu fi sabilillah to yayi gwagwarmaya da shaidan ya kwato kansa sanai ya bada sadaka nan to shi sa Allah ta'ala yake cewa wannan Allah ya tsare shi sa ruwa tana tare da dan adam amma wanda Allah ya watsari sai ga ya fi ƙarfin wannan zuciyar ya danne zuciyarsa ya danne rowan nan ya fitar saboda ya san abin da zai samu a gurin Allah a sanadiyar haka ya ninninka abin da ya fitar da haka wannan baiwa ce ta Allah ta ce ta Allah Allah ta'ala ya tsare mutum daga rowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai taqu shuha fa inna shuha halaka man kana qablakum yace ku tsoron rowa domin rowa ita ta halakar da wanda suka gabace ku ta kai su zuwa ga yanke zumunci suka yanke zumunci da haka rowa na tana haifar da mummunan abubuwa shi yasa mutum yake neman tsari daga rowa ya kuma yi kokari ya tsayu ya yi kokari ya yaki zuciyarsa saboda shaidan bai barin ka sai ka yaƙe shi wannan aya ta nuna mana yabo ga waɗannan ansar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaunarsu kauna ce gashi duk mai kaunarsa ya kaunaci ansa? duk wanda ke kaunar annabi ya kaunaci ansar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaunar ansar alama ce ta imani kuma kin su alama ce ta munafurci haka ansar suna da yabo mai yawa a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulal hijratu lakuntum ra'an min al ansar yace Allahumma yace ya Allahumma barik fil ansar Allahumma barik fi abna'il ansar Allahumma barik fi abna'i abna'il ansar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a dewa waɗannan bayan Allah da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi al ansar na'am والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الله تعالى أن بايان سنة أن بايان مهاجرون والأنصار su muhajiru na wal'ansar waɗannan su suka yi zamani da manzan Allah sallallahu Alaihi kuma su ne khairul ƙuruni kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi ce khairul ƙuruni ƙarni sun mallazi ne luna sun mallazi luna to da ka allazina ja'u min ba'dihim sunni tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai har ila kiyamus sa'a to da ka su ma matsufin ne akan lil fuqara cewa su ma ana ba wa mabukata daga cikinsu, ana ba su daga cikin wannan alfai da daga cikin abin da waɗanda ake ba mu wannan alfai mabukata daga cikin muhajirun da mabukata daga cikin ansar da kuma mabukata daga cikin allazina ja'u min ba'di duka suna karkashin kalmar lil fuqara'i waɗanda suke mabukata to duk wanda yake mabukaci ne cikin wanda suka zo bayansu, su su ma akan ba su daga cikin alfai sannan kuma Allah ya ce daga cikin simarsa su kuma su. da daraja waɗanda suka biyo bayan sahabbai shine ya ƙulu na suna cewa rabba na gafirin lana ya Allah kai mana gafara wani ikwani na lalazina sabakuna bil imani kai mana gafara kuma kai gafara ga 'yan uwanmu da suka gabace mu ga imani su ne sahabbai da ta sahabbai al wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya wani kyashi ko hasada ko iyayya ga waɗanda suka gabace mu da imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai ne mai tausayi kuma kai ne mai jin kai kuma waɗannan su ne allazina ja'u min ba'di imam malik yana cewa duk wanda ya baci sahabbai to bai daga cikin waɗanda suka cancanci a bashi wannan alfai domin Allah ya ce daga cikin sharaɗin wanda suka zo bayansu sharaɗin da zai sa su cancanci a basu waccan ganima shi zaman zamanto suna cewa rabbana gfir lana wani wa li ikwanina alladhina sabaquna bil kulubi na تجعل في قلوبنا غلا للذين Rabba na inda kaka رحيم amma kaga wanda ya ɓace su kaga shi ko bai abin da ya kamata yi ba ko da haka zai cancanci wannan alfai ba gaba daya to kuma wannan magana ta Imam Malik tana da matakar muhimmanci to waɗannan su ne game da abin da ya shafi alfai na haka Allah ya mana bayanin alfai dukiyar da musulmai suka samu ba tare da fafata yaƙi ba kamar dukiyar banu nabir da Allah ya fatattake su Allah ya fushe su daga Madina to dukiyarsu ta zama alfai to Annabi sallallahu alaihi wasallam zai raba ta ga waɗannan da Allah ya ce ba ma ba a mata rabo irin na raban ganima da aka fafata yaki to yanzu bayani ya kare anan nan bayani zai sake komawa ga kissar banin nadir irin shigo-shigo ba zai da munafakai suka musu da yadda munafakai suka iza su sai suka janye to ga bayanan nan na'am ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنخرجن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نخرجن Allah ya ce alamtar لكاذبون الله يتعلم ترى ba ka baka ga waɗanda suka yi munafurci ba su ne munafakai mutanen abdullahi bin ubay bin salul da su. ya ƙoluna da ikwanihim alladhina kafaru min ahli kitab suna faɗi da 'yan uwanninsu waɗanda suka kafarta daga dangin ahalil kitabi ma'abota littafi kuma Allah ya ƙulla 'yan uwantaka tsakanin munafukai da yahudawa kun ga akwai 'yan uwantaka tsakaninsu muminai su yaso uwan juna ne wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd haka na almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd haka na wata da ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su wadanda suka kafirta kaga sawa'un munafikai da yahudawa da nasara da mushrikai duk suna karkashin allazina kafaru su ma Allah ya ce sashin su bajibanta sashi ne saboda kenan kun ga yahudawa da munafikai ɗan uwan juna ne kafirci ya hada su ko da ko kafircinsu gefensa ya bambanta su waɗannan kafircinsu da yahudanci ne da ƙarisa manzo sallallahu alaihi su kuma waɗannan kafircinsu shirka ne ko da ɓangaren kafircin ya bambanta amma dai duk sunansa kafirci shi sa Allah ya ce suka faɗa ma ƴan uwansu min ahlil kitab suka ce da su la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum duk inda kuka ga la in rantsuwa ce mana sun rantse musu wallahi in an fushe ku za mu fita tare da ku muna nan tare da ku ko fidda ku aka yi to ba za mu zauna ba sai mun fita tare da ku don mu nuna muku karfin kawancenmu da ku da soyayyenmu da ku ya ce eh, wala nutsi ufikun ahadan abadan kuma ba za mu saurari kowa ba a kanku ba ma da'a ba ma biyayya ga kowa in ya ce kar mu bi ku to babu wanda ya isa ya ce kar mu bi ku mu bi shi babu wanda ya isa ya ce mu rabu da ku mu rabu da ku shine wala nusi'u fikum cikin ku cikin al'amarin ku shine fikum mana cikin sha'anun ku to ba za mu yi wa kowa da'a ba kaga nan suna nufin koda manzon Allah ne koda manzon Allah ne yake kasu bi su to su ba za su masa da'a ba shine manufar su da ba za mu yi wa kowa da'a ba wala nudi'u fikum ahadan abadan kuma wa in qutiltu kuma wallahi in har ya kai su yake ku lanan surannakum wallahi za mu taimaka mu za mu zo mu yake ku dan haka kar ku fita su suka zuga su da nan sallah sana ya ba san maci su fita daga madina har sun amince sun fara tattare na nasu amma sai ga abdullahi bin ubay bin salul da mutanansa suka ce ina a yi haka muna garin nan ai babu wanda ya isa ya fidda ku zaman ku daram muna tare da ku to da suka jaka haka sai suka yaudaro sai dauka daga gaske ne har sai suka aika da manzo sallallahu alaihi suka ce su fa fitan nan fa ba za su yi ba nabi ya ce haka ne to shikenan mu je zuwa shine na sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbai gaban sa kawanya da suka ga babu sarki sai Allah sannan suka yadda suka fada to wannan shine alƙawarin da munafikai suka Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadib Allah yana shaida cewa munafikai ƙarya suke duk abin nan da suka faɗa ba wanda za su sai ya ce la in ukhrijo la in ukhrijo la yakhruju ma'ahum wa kawai ba za su yi ba da in ukhriju la yakhrujuna ba wallahi an fidda su an kun ke yahuda wannan su fita kafakan nan ba za su fita tare da su ba nokewa za su yi kaman ba a yi ba ba sa ma jin da su ko ganin su ba za su yi ba suna can ɓoye a gidajensu wala in kutilu la yansurun idan kuma aka yaƙe su wallahi ba za su zo shiga musu yaƙi ba ba za su yi ba abinda za su yi ƙarya ce kawai magana ce ta fatar baki ta ƙarya ta su daɗaɗa mai yahudawa Allah ce wala in nasaru kuma koda a kaddara shine wala in nasaru dan Allah ce la yansurun ba za su taimake su ba Ƙaddara ma sun fito dan cewa eh sun cika alƙawari sun shigo cikin yahudawa sun ce za mu taimaka mu gurin yaki Allah ce lai wallunnal adbara wallahi da sai sun juya da bayan sun arci sun malayun saruna sannan ba a taimakon su dama mai taimakon Allah ne ya ɗauke tallafi kowa faɗuwa zai kowa majinginarsa shi ne Allah da Allah ya janye ma majingina kowa ƙase su da haka Allah ba yadda zai taimake su haka koda sun fito ba za su je ko ina ba arcewa za ga farjinin manzo sallallahu alaihi wasallam ga karfin sahabbai ga su kuma da tsoron mutuwa Ba mu yadda za a yi su kai labari kuma da sun fito ballan tana ma ba za ma su fito din ba kamar yadda yace wala in qutilu yan suruna to wannan a kaddara ne ma Allah ya ce kaddara ma sun fito din shine wala in nasaru kaddara sun fito taimakon nasu to ga abin da zai faru sai Allah ya ce Allah ya ce la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ai ku dinnan kun fi tsananin tsoro kun fi zamantowa abin tsoro a zukatan su fiye da Allah ba sa tsoron Allah da suke tsoron ku saboda Allah ya ce in su ba su yi imani ba zai azabtar da su amma ko a jikin su to amma yanzu da sun ga cewa ga ku in kuka ga ba su imani ba za ku tare musu kai to sai su ce sun yi imani kaga sun ce sun imani ya kolo na bi afwahihim alaysa fi qulubi da suna tsoron Allah kaga da ba su faɗa abin da ke baya shine a zuciyarsu ba to amma da yake ba Allah suke tsoro ba Su ke bukatar su su gamsar da ku Ya yalifuna lakum liyurdukum suna muku rantsuwa dan su gamsar da ku su damuwa su ku ku gamsu sai Allah ce wallahu wa rasuluhu haqqu an yurdu amma Allah da manzon suka fuka ba cancanta su yarda da su ba ku ba to amma saboda ga abin da suke gani zahiri ga inda takwabi yake ga inda bugu yake dan suke gani amma na Allah ba sa ganin shi yasa sai suka fita batun na Allah suka bujin tsoron mu'minai Allah ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah lalle ku kun fi zamantowa abin tsoro a zukatansu fiye da Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahu saboda su mutane ne da ba sa fahimta da suna da fahimta da sun fahimci cewa Allah shine abin tsoro Allah shine la yu'azibu azabahu ahadun wa la yuthiqu wathaqahu ahad da suna sani sun san Allah da sun san cewa hatta duniyar nan ba sa wani motsi da katabun sai da izinin Allah to da ka Allah nan da suka fita batunsa suka dauke shi ba komai ba shi ke gudanar musu da tafiyarsu shi ke gudanar musu da arzikinsu shi ke gudanar musu da jujjuyawa shi ke ba su lafiya shi ke ba su komai da komai sannan kuma shi ke da wutar jahannama tsarin karau to kaga shi ya kamata ji tsoro amma saboda ba sani ba su abin da suke gani zahiri ina bugu yake ga takwabi ga masu ƙarfi ga masu takwabi da haka waɗannan sha yanzu magani yanzu ne to su ake tsoro amma shi Allah tun da basu gani ba basu ma yadda da shi ba shi yasa suka fita da shi yasa Allah ce saboda ba sani ba na'am Allah ya ce la jami'an ba sa haya kanku gaba daya illa fi quran muhassanati sai dai a cikin kalkaryu birane wanda suke tsararru da katangu biranen da aka tsare da katangu daga nan suke aiko harbi amma dai su fito a yi gaba da gaba a fafata yaƙi a kabza Allah ce ba ta iyawa saboda tsananin tsoronsu wannan shi ne ɗabi'ar yahudawa kuma shi ne ɗabi'ar munafakai Allah ya ce abu aumin wara'i judur koko a bayan katangu shi ne judur jam'o jidar bango da bayan katanga za su ɓuya suna harbo abin yaƙi to haka suke yaƙi amma dai a fito a yi yaƙin fito na fito ka sai da ranka shi ma ya sai da ransa to yahuda ba sa yin wannan tun da kuma har yanzu ko yanzu yaƙin yahuda za ku ga tare ka noke ne sai dai daga nesa a harba makami a harba makami mai linzami a tura jiragen sama masu tashi can can sama wanda suke yi wa eh, makaman kakkaɓo jirage linkaya su je su harba bom su dawo amma dai a ce ga randuna ta yahudawa ta ja daga ga randuna ta musulmai ko wasu za ja daga za a yi fes to face wannan ba ka taɓa ganin yahuda la yi kun jami'an illa fi ƙuran muhassanat ko dai suna cikin jirgi a can sama su je ko ba koko suna can garinsu suna daddana remote a harba makami ko a turo jirgi mara matuki ya tafiya je kai hari amma dai a yi fito na fito babu Allah ya ce tasabuhum je ba'suhum bainahum shadidun rashin jituwarsu da kuma yashi da kiyayya tsakaninsu tana da tsanani su ya su ba kaunar juna suke ba tsakanin yahudawa da munafakai babu kauna iyaka dai saboda adawa da ku sai suka nuna kamar tare su a ga yahudawa da nasara babu kaunar juna yahudawa da mushrikai babu kaunar juna haka nan mushrikai da ka kirista babu kaunar juna amma ina aka zo kan musulmai sai ka ga duk sun haɗe kuma wannan yana ƙara ƙarfafa maka faɗin Allah cewa ma za ba da alhaƙi illa zalal duk abinda ba gaskiya ba to ɓata ce to da ka sutan da addinin su guda kuma da faɗin Allah wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd waɗanda suka kafirta to duk addinin su suna majibanta juna saboda da sun ittifaqi akan babban abin gaba su shige musulunci saboda wannan yana bata shi ma wancan yana kan bata shi ma wancan yana kan bata da ka dukkan lema guda ta hada sai ta ce lema batattu da ka lema batattu suke cikin ta lemar da ba ta su ba ita ce lemar shiryayyu su kuma shiryayyu lemar su guda da aka lemomin guda biyu ne akwai lemar shiryayyu akwai tabbatattu to tabbatattun ita ta hada su da yawa kowane bangare akwai to shi yasa suke zamantowa abu guda kan musulmai to amma in a janye haka to za ka samu tsananinsu da su da adawarsu a tsakaninsu su ya su tana da tsanani Allah ya ce ta sabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kai ka zata cewa kansa haɗe ki ne jami'an da ka gan yadda suke haɗewa suke ƙuƙullawa suke makirce-makirce sai za ka zata cewa kansa haɗe ki Allah ce amma wa ƙulubuhun shatta amma zukatansu a rarraba suke kowanne da nashi tunani kuma kowanne da nashi aƙida kuma kowanne da ta na ba. Allah ce za zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna hakan ya ɗauka saboda su mutane ne da ba su hankalta da suna da hankali da kansu ya haɗe haɗewar kai kuma bai wasu a akan tauhidi Ni inda ka kai ya haɗu to ya haɗu ne akan tauhidi amma duk haɗuwar kai in ba kan tauhidi ba ne da kan bin Allah da manzansa sannan haɗin kan bai da wani amfani kuma bai da tasiri kuma wargajewa zai to da ka waɗannan ziyan da ka kansa haɗe a wargaje suke haka nan duk inda kai ya haɗu ba sai gaje su ba in ya ba kan Allah ba ne kan tauhidi da kaɗaita Allah da ɗa'a ga Allah da manzansa to duk wannan hadin kan bai kai labari Allah ya ce kamar sanin da zina mun qablihim Allah ya ce kamar sanin da zina mun qablihim qariban kaman waɗanda suka gabace su nan kusa-kusa shine qariban zaƙu wa bala amri sun ɗanɗana ukubar al'amarinsu kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira a nan duniya sun ɗanɗana ukubar al'amarinsu wasu malamai sun ce a nan ana nufin ƙuraishawa da aka kashe a yakin badar kaga yakin badar ya zo gabanin fitar wanda aka wa banin nazir to sai Allah ya hu ya misalta uqubar da aka wa banin nadir da irin uqubar da aka wa gaggan mushrikan makka da suka ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dandana kudar su haka su ma banin nadir sun ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun dandana tasu kudar shine kamar sai da lazina min qablihim qarib mafi yawan malaman tafsiri kuma sun ce ana nufin yan uwansu yahudawan banu qainuqa banu kainuka wanda wanda ga cikin su yaje nade hijabin mata musulma da ta tashi sai al'aurata ta bayyana sai kowa sai wanda ga cikin musulmi yazo ya sare kan wannan mai yahudi yahudawa da suka ga haka suka haɗu suka halaka wannan musulmi shi na sallallahu alaihi wasallam su ma ya fatattake su ko kadiyar su ta auku kafin kadiyar banin nadir to shi ne sai aka Allah ya musu izina cewa abin da ya faru da su ya yi kama da abin da ya faru da waɗanda suka gabace su nan kusa kuma wannan malamai sai ba san farin jayen da wannan suka ce saboda banu noka fitar da su lokacinsa ya fi kusa da lokacin banu lokacin yakin badar yana baya da su kaga kenan cewa kariban ya nuna cewa su ake kusa suka fi kusa sannan kuma banu kainuka yahudawa ne kamar yadda su ma banu nazir yahudawa ne kaga misali su ya fi tafiya daidai sannan banu kainuka fidda su aka daga madina kaga su ma banu nazir su ma fidda su aka daga madina to kaga kenan a ce ya fi da kama da cewa banu kainuka ake ne su ne alladina min qabli Allah ce lamarin banu nadir yayi kama da lamarin waɗanda suka gabace su kariban nan kusa su ne banu kainuka zaƙu wa bala abdin sun ɗanɗana kuɗar al'amarin mana sun ɗanɗana kuɗar saɓa wa manzan Allah da suka yi kuma suna da azaba mai raɗaɗi a lahira haka su ma waɗannan sun ɗanɗana ta su kuɗa su ma an fidda su kamar da Allah ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la fi dunya wala fil akhirati azabun nar ga can Allah ya suna da azabun nar banu nazir su ma waɗanda suka gabace sun ana nufin banu kainuka su ma Allah ya suna da azaba mai radadi a lahira na'am kama masalin haka nan misalinsa da biyu kaga Allah ya buga wa wannan da irin misali na farko da bano kainuka misali na biyu shine misalin al'amarin yahudawa da su bano nadir bano nadir yahudawa sun zo sun yaudare su sun masa alƙawura na ƙarya cewa in ma an fushe ku zan fita tare da ku in ma an yaƙe ku za mu yaƙe ku muna nan tare da ku daram sai Allah ya buga wannan yanayi nasu da yanayi irin na shaidan shine kamar sadin shaidani kamar shaidan yau tsananin insani kufur yayin da ya ce ga ɗan adam ka kafirta falamma kafar lokacin da ɗan adam ya kafarta ala inni bari'un minka sai ce to ni kan abarranta da gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin ni ina tsoron Allah ubangijin talakai da ka kaje ji da kafarcin ka Allah ta kaga misalin ya kama da shedan wannan shine al'ada shedan umuman shi sa malamai sun fassara ta da fassara bai akwai fassara ta umumi wanda ke gangama duk wannan ɗabi'a ce ta shedan ba wai sai ga wani mutum guda ba ɗabi'a shi ce ga ɗan adam matakin ɗan shi ne ɗau ɗan adam mataki zuwa mataki har zuwa matakinsa na ƙoli matakinsa na ƙoli shine ka kafarta za ka zai yi ƙoƙari tun farko ya gan yana samun wannan nasara a kanka da ya samu nasarar ka kafarta shi kenan ya same ka cikin sauƙi amma idan ya samu cewa already dama kai kana da imani to sai dinga biyo maka a hankali ya hana maka wannan na imani ya jefa maka kasala ya tura maka san kuɗi karka fitar da zakka ya tura maka abubuwa haka haka haka zai ta janka har in ma bai samu ya kai ka zuwa ga kafirci ba to ya riga ya maka illa da yawa a cikin imani wannan shine ɗabi'ar shaidan wasu malamai sun fassara ta da wasu waƙi'o'i da suka auku wanda waɗannan waƙi'o'i ne kaɗan ɗabi'ar shaidan da ayyukansa irin wannan suna da yawa daga ciki akwai waƙi'ar eh, shaidan da mutanen makka da suka fito yaƙin badar lokacin da suka fito yaƙin badar kamar yadda Allah ya ba mu labarin sa suratul anfal yace wa idza zayyana lahum ash a a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nas wa inni jaru lakum shaytan ya tattala musu kasa yace ayyawan kunnan da karfinku da kwarjininku da matsayinku ai ba wata kabila da za ta tinkare ku ta ci galaba akan babu cikin dai mutane jinsin mutane babu wasu mutane da za su tinkare ku da yaƙi su ci galaba akan kula galiba lakumul yawma min nas yace wa inni jarul gani ni ma kuma ina tare da ku Daka ina tare da ku ina mara muku baya ina ba ku shawarwari ina taimaka muku to ta ya za a ci ku? kaga ya ingiza su sun tafi Allah ya ce falamma tara'atil jam'ani a lokacin da jama'u biyu suka yi face to face suka kallaci juna suka yi ido hudu a jama'ar musulmai ga jama'ar musulkai daga lalle yaƙi za a fafata kuma da yake shi yana ganin abin da ba sa gani yana kallon saukar mala'iku daga sama su kuma ba sa gani sallah ce falamma tara'atil jama'a fi jama'ani fi atani falamma tara'atil fi atani qala inni bari'un Ya ce lalle na barranta da gare ku inni akhafu Allah rabbal alamin inni a rama na tarawun ina gana da ku ba ku gani yana ganin saukan mala'iku amma su ba sa gani da haka daga ne yace to ni kan na barranta shikenan ba ni ba ku ku kuka jawo kanku sai ya juya haka Allah ya halakar da su haka Allah ta'ala ya wulakanta su shedan ya iza su kuma ya kai su ya baro to wannan na daga cikin misali ba wai shi kadai bane haka na kai kissa da ibnu jarir dabari da sauran malaman tafsiri suka rawaito game da wani bawan Allah da ake kiran shi arrahi an samu wanda daga cikin malaman tafsiri ya ce sunan sa barsis wannan bawan Allah yana daga cikin masu bauta a addinin eh, magabata can irin eh, wannan rahabaniyanci da muka gabata yana da bukkansa a daji yana zaune a daji mai da cuɗanya da kowa Mai da wani aiki sai bauta sai ibada yana haka sai wasu mutane wasu 'yan uwa su uku maza suna da 'yar uwa ta mace guda sai wannan 'yar uwar ta suka samu da rashin lafiya da rashin lafiyar jinnu suka nema mata magani ba samu sai aka ce musu ai a kone bawan Allah na garin ne yana karanta littafin Allah mai zai hana su je su kai masa ita ya mata ruqiya shi da suka je suka same suka ce da Allah ga 'yar uwarsa tana fama da rashin lafiya irin na jinnu tana so ya mata ruqiya sai to babu kuma ya mata ruqiya da suka ce daga baya da yace da sai su batta anan zai ci gaba da ya mata ruqiya kun ga da aka fara samu matsala shi suka tafi suka bata yana roƙiya yana roƙiya shaidan ya zo ya dinga kawata masa ita ya dinga kawata masa ita dama na sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa shaytanu salisuhuma lokacin da mutum yake banta da mace to shaidan shi zai zama to na uku shi zai dinga kawata masa ita ya dinga ingiza shi zuwa ga fasikanci da ita shikenan shaidan ya ingiza wannan bawan Allah gashi mutumin kirki gashi mai ibada amma ingiza shi har ya tafi afka ma wannan baiwa Allah bayan ya afka mata kuma sai aka rashin sa'a ta dauke shi su kuma yan uwan suna can sun sakankance yar uwarsa tana gurin bawan Allah ana ta mata Sai daga ciki sai shi ya zo ya ce 'Ka fa kana da matsayi tana da matsayinka ba karami bane a gurin mutanen nan kowa dauke ka bawan Allah bai bauta yanzu idan wani labari ya fita cewa ga shiga ɗirka ma yarinya ciki kaga girman ka zai zube kuma matsayin ka zai faɗi kuma za a ci mutuncin ka za a ci ka za ka shawara da zai bashi shine kashe wannan baiwar Allah ya rufa wa kansa asiri ya kashe ta ya tona rami ya binne ta shi kenan magana ta gani amma matukar aka samu wannan labari to ya sani karshen sa ya bushe ga mataki na biyu ya yi ingiza shi ya yi zina amma duk da haka shi shaɗin bai daddara ba yana ganin zinar ba ta isa ba sai ya ƙara da zunubin da yake sama da zina kun ga sai gashi yanzu ya ingiza shi ya yi kisan kai kun ga laifin kisan kai yana sama da laifin zina ya je kashe bai wa Allah nan ya je gulle ta shi kenan na ɗauka magana ta ƙare sai yan uwa tana nan suka taso suka zo sai ce musu yaya sai ce ai lokaci wannan fa ya tashi mata ya tashi da gaggawa ya Allah dai ajali ya zo ya zo da ajali kuma ta Allah ta kasance da aka baiwar Allah nan dai a takaice ta rasu kuma ya binne ta shi kenan ga musu wasu da shi da suka sai suka to babu damuwa suka aminta ya kama kamata addu'a suka wani to bayan sun koma gida sai shaidan ya dinga bin su ɗaya bayan ɗaya sai na nuna musu a mafarki yana nuna musu kaman gashi nan yana caka mata wuka kuma ya ɗauke ta ya je ya binne ta ya nuna ma wannan ya gwada ma wannan wannan ya gani wannan ya gani da suka wa gari sai wani daga cikin su ya shi ya ce kai shi fa hankalinsa ya tashi jiya ga wani mafarki da ya daga masa hankali kunji kunji kunji ɗaya sai hanyi ma na ga wannan bari wanda ya sani ma na ga ah, to duk mun gani to tana iya yiwa farkin nan na da gaskiya ku zo mu tafi gurin bawan Allah nan mu ce sai ya kai mu ya nuna mana kabarin wannan baiwar Allah mu duba kenan suka zo suka take shi sai ya nuna musu kabarin ya nuna musu kabarin suka tona ko suka tona sai ga alamun kashe ta shi kenan sai suka kawo labari suka gaya ma sarki sarki ya tura masu bincike aka tafi aka bincika aka gano aka tsaye da shi aka tike shi ya dai karɓi laifin shi kenan fa mutanen gari suka fusata aka tafi daji aka bige wannan bukka tasa aka sai shi, dama mutumin banza ne fasiki ne wadda wannan na daga cikin aiki da aka kawo shi sarki dai sa aka yanke masa hukunci hukuncin sa aka kashe shi ma an zo za a kashe sai ga shi ya ce ka gane ne ya ce ai duk waɗannan abubuwan da ka gani ni na tsara su tun farko ni na ingiza ka je kai fasikanci da wannan bai Allah kuma ni na ingiza ka ka tafi ka je ka kashe ta gaban ne kuma ni na babi yan uwan nan din na sanar da su hakikanin abin da ya auku har aka kai ga haka da aka yanzu duk waɗannan abubuwan ne na tsara masu amma yanzu har yanzu kana da cansu guda wanda an kai shi to ni na san inda zan fidda kai ai ni na zira kai da ka na san da zan fidda kai inda aka shiga tana ake fita zaka ga wata shawara guda an ka yadda ka bi to shikenan ni na maka alƙawarin wannan abin sai dai ya zama tarihi yace menene yace sujjada An ka yadda ka bin sujjada kun ga ya sa shi ya kanci zina bata ishe shi ba ya kai shi zuwa ga kisan kai nan ma bai ishe shi ba to zai na so ya raba shi da imani gaba daya domin da ya rabu da imani to ya san ya samu abokin zama a cikin wuta har abada amma matakar akwai imanin nan to kaga da ya shiga wuta ba zai dawo ba haka da haka yace yanzu abin da yake bukata gare shi sujjada in dai ya masa sujjada to shikenan an gama ya san biya da zai Shi shikenan yana ganin kaman abu ne mai sauki dan kai sujjada kawai sai wa shaidan sujada yana sujada kuma ne shaidan ya rasa yanzu ne shaidan zai kubutar da shi an jima ne yanzu ne kawai gani an zo an tafi da shi an je an kulle bai kaga ya riga ya raba shi da waɗannan abubuwa guda to wasu malamai na kawo wannan cewa shi amma ko da wannan insa ta inganta misali ne misali ne ɗaya daga cikin ɗimbin misalai ire-iren waɗannan abubuwa suna da yawa kuma ɗabi'ar shaidan ne ko da yaushe shaidan bai nutsuwa sai ya ga kai kai kaga kafirci zai ta bin ka hanyoyi ya hana maka ibada ya tero ka cikin fasikanci ya tura ka cikin saban Allah yi kaza amma babban target ɗin shi shine kafirci in ko bai samu wannan ba to abin da ya samu ya dan isa ya hakura ya dai yi maka illa to wannan shine tunaninsa to Allah ya ce kamar sai shaytani in kana da insani kufur ko da yaushe kokarin sa ka kafirta shi da kokarin sa ka rasa rahmar Allah kamar yadda ya rasa falamma kafara kala inni bari min inni akhafu Allah rabbal alamin sai Allah ya ce fa kana huma, sai aqibatsu su su biyan da shi shedan din da ya batar da shi dan adam din da ya biya ma shedan ya batar da shi Allah ya ce ta shine annahuma fin nari khalidain fiha suna cikin wuta suna madawwama su su biyan a cikin ta shine ma'anar khalidain da fatwad dal da haka nan Khalidai ne yake ma'ana su biyu ya ce ɗan ɗan da ɗan adam ɗin ya ce mata ya kafirta kuma ya kafirta Allah ce to za su dawwama a cikin wata su su biyan ba za ni na Allah ce kuma haka shine sakamakon azzalimai duk wani azzalimi to wannan shine sa, kama mance zalunci mataki mataki ne babban zalunci shine shirka inna shirka la zulmun azim shine babban zalunci saboda malamai na cewa zalunci shine aza ba wurin sa ba duk abin da ka aza shi ba a bigiran sa ba to kai zalunci wannan haƙƙi ne na zaid idan ka mai da shi ga amuru kaga kai zalunci to haka nan babban zalunci shine haƙƙi na Allah ka kai shi ga wani ba Allah ba hakkin bauta ibada hakki ne na Allah shi shi kai a duk lokacin da ka kai ibada zuwa ga wani ba Allah ba to ka kauda hakkin Allah zuwa ga wani to wannan shi yasa ya zama babban zalunci muna ga lokaci ko lokaci insha Allah za mu takaita nan Allah kai mu sada gobe karatu mu na gaba sai mu dora ya ladina mun taqullaha wal tanzur ma qaddamat liga alhamdulillahi rabbil alamin amma ah, sha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna 22 ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa Madina yau shekara 1447 akar maka Allah mai tambaya na tambaya ina cewa da Allah malam a mana bayanin alamomin da ke sa a gane daren lailatul qadari domin ina ganin ta kusa babban alama shi ne da farko dai tukunna wadda ta da ika mata an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yace ma za a adatta laha yaushe kiyama za ta tsaya annabi yace wadda ta da ika mata to za ka abin da yafi muhimmanci shine tanadin da kamala na tarkadar wannan tanadi ko ba kai bane ban da ibada addu'a karatun alqur'ani salloli wannan da sadaka wannan sune babban tanadi sannan kuma maganin matsalar lailatul qadari shine karaya dukkan daren nan na goma da ibada kowane dare kai masa kai ibada da kake yi idan kai ibado a waɗannan dare guda goma to ba makawa ka riski lailatul ƙadari. kisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba jin cewa ga ranar da yake zaba yayi ibada ba saboda ita ce lailatul qadar a'a dukkan daren yana ibada ce kisa yake itikafin kwana goma karshe gaba daya saboda ya samu lailatul qadar har akwai shekarar da ya itikafin wata gaba daya yayi goma farko yayi na biyu bayan ya gama aka ce masa tana gaba yayi na biyu bayan ya gama aka ce masa tana gaba yayi na uku to da ka babban maganin wannan ka yi shirin ibada a cikin waɗannan kwanaki goma gaba ɗaya ko rana ɗaya ka kare sannan da sai ba mu haske ce mu neme ta a daren mara na ashirin da ɗaya, da uku, da biyar, da bakwai, da tara. kuma ya fi karfafawa musamman ashirin da biyar da ashirin da to amma kuma duk da haka wannan bai hana mu mai da hankali ga sauran ranakun saboda baka da tabbas sannan kuma suna cewa alamar ta gari zai yi rashin zafi rana ba za ta yi haske da yawa ba yanayi zai sauya wanda wannan allahu alam kun gaba ba lalle bane kowa iya gano irin wannan to da haka dai wannan na daga cikin alamomin ta amma dai babban abu shine ka mai da hankali kowane dare kai ibada Allah ya samu dace farkallawa gana tambaya dangane da masu itikafi yana ce ko ya halatta da mai itikafi ya yi ma'amala ta kasuwanci bayan ya shiga ya ce a kawo kaza ya bari ɗaya daga cikin aikin mai itikafi harka ta kasuwanci kan za ka zo itikafi to ka samu wanda za ka wakilta ya ci gaba da maka ɗawainiyar harkar kasuwanci dama ka zo itikafin da dan ka guje ma waɗancan al'amura to amma idan an gurin itikafi kuma za ka ci gaba da ƙuƙulla harkar kasuwanci ka ga itikafi bai bada ma'anar sama, to da ka san harkar kasuwancin ka ban gama su wata wata ya ga gama su kafin ka shiga itikafi in ko ba haka ba to ka samu wanda za ka wakilta yana maka itikadi amma ba a itikafi kuma kana harkar kasuwanci kana kulla transaction kana tura hotuna ta whatsapp a turo maka mota a turo maka kaya ka ce wannan sun yi wannan basi ba a ce kudin suka za ka tura ka ce a yi min rangi to na saya kaza to ya za a turo da wannan ba harkar mai itikafi ba ne Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik akwai ah, wani bawan Allah da muke karatu da shi kusan kullun anan ya danka mu da rashin lafiya malam Sulaiman mai tafsir Jarman yabo tun ya kai kusan kwana biyar bai zuwa yana fama da rashin lafiya ko jiya ma ya ce mu an sa masa dare amma dai akwai sauki ana nema masa addu'a ga yan uwa a kare masa addu'a Allah ya ba shi lafiya hakanan akwai